masu kallon barka mu dawo daga wata lokaci da mata kun sha ruwa kun miƙe kafa karka da kunnuwan ku domin ci gaba da sauraron wani tattauna da ke shi kun sha hannu da mara masu kallon kamar ba da wata lokaci. Marhabi barka da dawowa. Wani ka mu je wata lokaci muna magana mun magana akan shawaran layi da inda na tafi ɗaya da na kan su ɗaya bayan ɗaya da kuma matsayin kan su tafi da nama a kawai sai da ayoyi da suke nuna matsayin da daraja na wannan kalmomi. Ah, kuma da ta tashi mana ah, bayyana fassara a ah, ma'anar kalmar tauhid da ce babu abu bautawa bisa cancanta ko kuma da gaskiya sai Allah su ta'ala mara a ciki akwai kalmar misali bauta me ma'anar bautawa da me ne ibada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bauta akwai shekul islam da taimiya ya fassara ta da wasu kalmomi takaitattu shi ne yake cewa al'ibadatu ismin jami'a da kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina bauta ita ce duk wani abu da aka san Allah yana so kuma ya yarda da shi suna ne da ya ƙunshi duk wani abu da Allah ke so sannan ya yarda da shi sawa'un na zantutuka ne ko ayyuka ne na aikace na gabbai sawa'un bayyana suke ko kuma ayyuka ne na zuciya ba tsaya wannan shi ake cewa mai bauta so to haka ah, duk wani abu da muka sani Allah su ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah su ya umurna yana umurci da ya amuru bil ma'ruf inna Allah ya amuru bil ihsan kyautatawa bil adl adalci ihsan taimakon zalƙurba makusanta wa yana alfasha yana hana alfasha wal munkar da abunki da sauransu haka a can cikin suratul baqara laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin min as-sabili was-sa'ilina وأتم على الحب ذو القبور واليتامى والمساكين والسائل وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين صدقوا dan Allah su ta'ala ya jero ayyuka na nagarta da dama waɗanda duk suna cikin ma'anan ibada wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa Ah, laysa albirra an tuwallu lakin albirra man amana billahi iman da Allah da iman da lahira amana billahi wal akhir malaikati iman da mala'iku da littafan Allah da annabawa kuma ya ba da dukiyar shi kyara yana yana son ta amma ya bayar ya ba da ba makusantan shi ya ba marayu ya ba ibn sabil Ɗan tafarki ya ba wanda ya roƙe shi sannan ya bayar wajen yan tabayi wasu rufin ya tsaye da sallah wa kamar ya ba da zakka sannan kuma ya cika alkawalin shi idan ya yi alkawali da waɗanda suke haƙuri ma lokacin da ake cikin tsanani lokacin da ake cikin wahala da rashin lafiya duk wannan Allah su ta'ala ya ambace shi suna na nagarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani wanda shine la ilaha illallah shu'ba kashi kashi ne har 70 da wani abu a'laha la ilaha illallah da muke magana akan ta ita ce sama kololuwa la ilaha wa adnaha imatatul adha an tariq ce kusa da wato adha wani cuta da ka san zai cutar da mutane a hanya ka kawar da shi kwarai shi sa ai ibn taymiya ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda to abin da Allah yake so ya da shi sau na zantuka ne na aiki ne bayyana suke kuɓo yana shiga cikin ma'ana la ilaha idan dai cewa allah ta'ala ya ga karuwa wadda ta zo tana bayan tana karuwanci ta ga kare yana bukatar ruwa ta ɗibo ta bashi allah ya gafarta mata yana ta yi aiki na nagarta ka shayar da kare fi kulli kabijin ratibatin sadaka duk wata wato duk wani mai rai a takaici duk wani mai rai ka yi ma wani abu na kyautatawa to akwai sadaka a ciki ko da kuwa kare ne wanda karen nan ba wani daraja yake da shi ba misali ga wadda ta kulle maki ita kuma ta azabtar da ita ba ta bata ta je ta ci ganye ba ba ta ci amma ta shiga wuta to don haka su ibada dukkan wani abu da Allah subhanahu ta'ala yake so ya yi shi amma kafin ya zama ibadan nan kafin wani bishiƙi tamra ka ji tsoron wuta ka kare kanka daga wuta ko da daga rabin dabino ne za ka ba wani to amma sai ya cika sharuɗa guda biyu sharuɗan nan guda biyu duk ibadan nan duk abin da muka ji imatatul azad din nan da zaka yi an taqiq da kuma yayi kai su lillah khalisan lillah al ikhlas sharadi na farko ya zama don Allah kai domin Allah ke son abun kuma Allah ya da shi don haka wajen wa zaka yi wa Allah zaka yi wa kada ka yadda kai mauna Allah subhanahu ta'ala sannan na gaba kuma shine mutaba'a duk abun da zaka yi na shari'a yana bukatan ka bi manzon Allah sallallahu sau da kafa Ko ya koyarwa shi yadda ya ce a yi abin nan ka yi shi. kafin ku shiga ah, mutaba ko kuma kuma manzala sallallahu alaihi wasallam da magana ne ikhlasi ah, mutum zai aiki misali ya zo aiki na malam daga fansa ya fito da gida ya zo ya yi to ya za a yi a ce misali aikin na kuma ba dan Allah a kai shi misali ba eh, eh, za a yi diga shi kuma na shiga sanya wani aiki zama tuwa ne galibi a riya wasu ma yi don wani ya gani ta haɗa Allah kake so yi amma kuma da ka zo kamar yadda musulmi ya fassara ya ce shine mutum ya zo ya sallah sai ya tsawaita sallan don wani ya gani don ya yabe shi ko ya ɗaga sautin shi da ƙwa'ani don wani ya ji ya yabe shi to wa'annan ko a ce mai yana da kyauta ko a ce ya iya yana sadaka ko a ce ya iya mu'amala don yabon mutane yake yi ba don Allah ta'ala ya bashi lada ba ko da ibada ta kyautata mu'amala tsakaninka da mutane idan ka yi don mutane su faɗa ba don manzon Allah ya ce a aqrabukum ilayya a ahasinukum akhlaqan ba wanda ya fi kusa gare ni in ji manzon Allah shine wanda ya fi kyawawan ɗabi'u kuma asqalu shay'in fil mizani yawm al-qiyamati husnul khuluq abin da ya fi komi nauyi a mizani shine wato kyawawan ɗabi'u to ko su nan kyawawan ɗabi'u wajen saye da sayarwa ya zan mutum ba yayi ne don a yabe shi a ɗaga sunan shi to ya faɗi kuma ba zai samu komai ba don Allah subhanahu ta'ala yana da kishi kuma bai so a hada shi da kowa ana agna shuraka an shirka hadisi muslim na wadatu daga duk shirkan mai shirka daga shirka shi man amala amalan duk wanda ya aiki ashraka fihi ma'i ghairi da ya hada ni da wani a cikin taraktu wa shirka na ban ma wancan shi ya dauka Allah ba girman shi bane da zaka zo ka ɗauko wani me kaskantaccen mutum da zaka haɗa ka ce gashi nan kama Allah kuma kayi kayi don wani ya gani wani label wannan ya kai da har zaka kwama shi da Allah subhanahu ta'ala so don haka riya tana bata aiki gaba daya sai kaga duk da ladan da ake faɗa akan cewa wanda ya gina masallaci Allah zai amma mutum da ya yi don ba zai same ta ba to kuma wannan akwai hasara mara habib mutum ya yi aiki musamman na kuɗi ne ko lokacin shi ko ya bada kwakwalwar shi amma yana jiran yabo na wani wanda mutumin nan zai ce kawai a mun gani kayi ya wuce ladan ta kare nan me ya kare ka me zai baka kuma galibi wanda zai yabon nan naka kana neman yabon mutane ne waɗanda kai kafi su daraja dama galibi wanda zai yabe kai kafi shi daraja bai yi ba so don haka ba karamin hatsari ke gare ba bin manzo a son muta mutaba'a domin me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wadai yake cewa akhlasuhu wa aswabuhu Allah ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarabce ku ya ga wa zai fi kyawawan aiki ɗaya daga cikin magabata ya ce kyawawan aikin nan da ake nufi shine akhlasuhu wanda ya fi yin aiki tsantsa don Allah wa aswabuhu ya yi daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka mutaba'a bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi aka aiko da shari'a shi aka ce ya isar litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim kai mutane bayanin abin da aka sauka musu to aka ce mutane bayani don haka shi ne za a ɗauki bayanin shi a yi amfani da shi ba zai yi ba kai da ba dakon shari'a aka baka ba ba ɗauko ta kai ba ba a ɗora maka cewa dole ka isa ba ka dinga cewa kai za ka yi abu da fahimtar ka ba tare da ka kuma ko yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai ba don haka za ka yi karo wani wuridi ka yi shi don Allah ko wani nau'in salati ka yi don Allah kake yi iya gaskiyanka ka dage ka zauna ka ɓata lokaci ka yi amma idan manzon Allah salam ba shi ya ba da wannan shari'an ba to ba an sa don manzon Allah ya faɗa ya yanke hukunci man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya wani aiki ko wani irin aiki ne ba mu muka koyar da shi ba ba mu muka ɗora wannan hanyar ba to mun maimai da abin shi ba masu Allah baya so sannan man ahdatha shi wannan aiki ya yi ba shi ya kago ba ya ji ana yi ne amila to da man ahdasa wanda ya ƙago shi ya fara ƙago shi ne producer na shi shi ya ƙago ya ƙago wannan bid'an man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu duk wanda ya ƙago wani abu al'amarin mu addinin mu dinnan ba ciki ba shi ma fa huwa rat amma mashi don haka da wanda ya ƙaga da wanda ya zo ya bi baya ya aikata abun da wanda ya ƙaga ya ƙaga to dukkan su fa huwa rat to don haka shesa ba za a karɓa ba to haka mutum ya yi ƙoƙari komai ya tsakake zuciyar shi don Allah sannan kuma ya tambayi malamai wa yas'al ulama wa tadi bi al'ulama al na bi athari nabi sallallahu yi koyi da malamai masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu malamai da suke bin magabata wanda suke ɗauko fahimtar su daga manzon Allah da sahabban manzon Allah sallam da manyan jigajigan malamai waɗanda muka sani so gare su zai koyi da duk ibadar da zai yi komi kankantan ibada ka tambayya ake yi domin ba a bauta wa Allah subhanahu ta'ala da jahilci shine suka ce Muhammadu la ila illa dinnan dinnan ita kanta ta kunshi waɗannan sharuɗan guda biyu la ilaha illallah a bauta wa Allah mukhlisina lahu din muhammadu rasulullah muhammadu manzon allah ne dan sako ne to wa allah ya ubadullah illa bi shara kada a bauta wa allah sai da abin da shi manzon allah muhammadu ya zo da shi to shine ka hada kalmar la ilaha amma yanzu ka ce la ilaha illallah amma ka ce kai ba za ka yi aiki da abin da manzon sallallahu alaihi zo shi ba za ka kago naka to ni ba ka yarda da shine muhammadu rasulullah ba in ka yarda muhammadu rasulullah ne ya kamata ka yarda cewa ne dan sako kadai da ya dauko wannan sakon ya kawo duk wani dan sako da zai zo ya kawo wani abu mu ba za mu karɓa ba ko da ko ya raya cewa aiko shi manzon Allah yi tun daga manzon Allah sallam ya yi bayani shi su don haka mutum bayan manzon Allah ya ce ya ga manzon Allah ya ce ya yi kaza ko ya yi kaza wannan rayawa ce su don haka sharaɗin ibada ta kasance abu karɓuwa wajen Allah subhanahu ta'ala shine ta kasance tana da ikhlasi sannan kuma akwai mutaba'a bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa na'am wannan skeli ne ah, ah, cewa duk manzon sallam ya ce duk abin da na umarce ku da shi to ku zo mashi gwagwadon iyawarku in na ce ku yi kaza domin alkhairi ne sannan duk abin da na hana ku to ku nisanta to amma ai su waɗanda suke bide a malam habib su ba sa zuwa ga abin da hani ya zo cikin shi sannan ba sa zuwa su ƙi yin abin da aka umurta abin da suke su ƙago wani abu wanda suna ganin ai manzo asalin bai faɗa ba suna tunanin ciko ne ga shari'a manzo Allah sun ya ce a mai salati sai su ga sigan da ya faɗa sai su kawo wani siga su ai manzo Allah baka nassin da ya ce ya hana to nassin wanda ya ce ya hana shine man ahdatha fi amrina hada da man amila amalan laysa alaihi amguna to don haka duk abin da yawa eh, ba ba nashi to don haka nashi za mu rike shi koyarwa shi za mu bi ita ce za ta kai mu tudun mun tsira saboda shi aka tuwo muna manzo Allah Muhammad ibn Abdullah shi aka tuwo muna sallallahu alaihi wasallam ba wani ba duk wanda ya ce a yi nashi sai ce to kai Allah ya faɗa mana cewa Muhammadu Rasulullah shi ne manzan ɗan saƙon Allah kai wa ya faɗa mana cewa kai ɗan saƙon Allah ne ko kuma kai ɗan saƙon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. cikarsa sai da Allah sake tara mu a majalisar da wata na dora. Cikin da kasancewar abin da ke nufi wasu alaikum wa rahmatullahi